shi ya riga ta malam harkar biki dai a wannan zamanin ta zama la haula wala quwwata illa billah dangane da anko a san da asin kenan da mata suke yi kuma su matsa sai an in ba a yi ba aure har mutuwa yake yi sannan da kuma kai amarya a cikin mashin din a daidaita sahu to malam ya za a jan hankali akan wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya ji wani malamin mu yace hauka dangi goma ne amma tara a riga ake kwaya ɗaya ne ke fallasuwa ya fito fili shi ake kai mutum gidan mahaukata a sa masa mari amma duk sauran da suke riga duk irinsa ne duk wannan yana cikin haukan ai amma a riga ake yi a riga ake yi mutum zai ɗauko abin da yake na wata al'umma ya ɗora ta su al'ummar shi haka zai yi maganar asin da asin mu mu zuwa wacce sai ta kakura za ta je ta fito da adan ta fito da samfur yau ta fito da shi gobe ma za a yi kaza jibi za a yi kaza duk samfur sannan ba masu cikakken sana'a akan mazajen suka dogara saboda ka cikin tashin hankali an ce za a yi bikin wance an fidda samfur kuma zuwa za ta je ta kawo duk irin yadda su wa'ancan suke in sun yi wata ce za ta fito da alaja ta kawo ta rage musu ta sa riba ya kaɗan su siya cikin sauki in sun gama kuma ta karba tana da wanda za su sai da kayan a damu su da kuɗin su mun ba mu da wannan ko mun ɗauko mun ce zai ba mu da gashin wance za mu dinga kisan wance so da aka gidajen aure a cikin wahala suke yanzu mata ba sa cikin kwanciyar hankali shi sa ba su da cikakken lafiya ta 'ya'ya mata da za su iya biyan bukatar auren ma shi sa sai kun aka da aka yi musu wasa da hankali a ce da dinga sayan maganin mata suna sha ga maganin ku can ku samu kwanciyar hankali kawai amma kullum kuna cikin zulumi yau an yi bikin wance za a daurin za a yi sunan wance an fidda yayi waccan zaka kora ta fidda yayi ta can haka kurin ake ta ba abu ne mai kyau ba wannan su ya kamata matan su gane mu ko maza mu za mu jajirce mu hana to muka dage muka tsaya to abin sai zama tarihi a ce da an taɓa wani hauka da aka dinga yi da da aka wahal da kai a kansa eh dofi yawan haukan a riga ake yin sa amma fallasashen shine wanda yake fito a fili amma guda tara da a riga ake yin sa assalamu alaikum kai amarya a daidaita sau ba sai ma wulakanci ne wannan ai da me ya za a dauki amarya a daidaita sau akalla ko mun talaucinsa ko an ne da gora ne shi ai ba zai rasa abokan arziki da za su kawo mota su saka ta a ciki ba don girmamawa su saka ta a ciki amma a dauke ta da su ana layi da ita ai ba daidai ba ne wannan eh bai kamata a ce mutane suna haka ba shi kansa angon in ya san darajar matar da zai aura da iyayenta akalla ya girmama sai ya kawo mota da wanda za su kai ta da kuma yan uwan iyayenta suke makusanta a sa su a cikin girmamawa don shi aure akan mukarama ake gina shi ba akan mushaha ba kasuwanci ake dora shi akan kwauro in na siyo wannan naira goma so nake in gurguru na ba jikinka ka saya naira goma sha biyu kai kuma kana ta kokari in sai maka goma da rabi eh, naira goma da cika. kai kana ta koro kan samu na abu da neman na samu na abu da a jikinka aure ba a gina shi aka akan na gina shi ne akan mukarama ban girma ake yi a cikinsa saboda babu wata hanya ta samun arziki fiye da aure saboda a aure ne ake haihuwa in aka haihu a nan ake haihuwar shugaban kasa a nan ake haihuwar attajirai a nan ake haihuwar kwamandoji na soja a nan ake haihuwar alkalai annan ake haihuwar malamai duk abin da ka sani da al'umma take bukata daga gidan aure ake samu da shi naka ba a masa kwauro, naka mai buhon a kai ta da girma da kowane sai a yi kwauro ba za a yi kashe kuɗi ba ai ba wa aure haka su dinga samun mota ta girmamawa wadda za a ɗau amarya da iyayenta a cikin mutunci a kai ta shi kenan assalamu alaikum